الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة الأعزاء قد سمعنا من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما إن امتثلناه وقمنا به يكون سببا لسعادتنا في الدارين إن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل رسولا بل يرسل جميع الرسل ليطاعوا ويمتثلوا أوامرهم ويجتنب عن نواهيهم فقال عز وجل من قائل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والتسليم وذلك في تبشير الناس وتذكيرهم وإنذارهم وتقديم النصح لهم فالله سبحانه وتعالى ضمن الهداية لمن أطاع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل من قائل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا فمعنى هذا الكلام لا تكونوا مهتدين إلا إذا كنتم متبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لإخواننا الحاضرين في هذا المسجد المبارك وغيره من المساجد من الناس من يأتي متأخرا فيسعى يتخطى رقاب الآخرين حتى يتخذ لنفسه مسجدا في الصفوف الأول أو في غيرهم من الصفوف ونحن سردنا فيما سردنا من على هذا المنبر فيما مضى من سابق الأيام إن تخطي الرقاب نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك نذكر الإخوة مرة أخرى بأن تخطي الرقاب مما لا يجوز شرعا وإنما أفتى بعض العلماء بجواز ذلك إذا كان في الصف الأول أو الثاني فراغا رأيته بحاجة إلى من يصده فذلك لا مانع من أن تأتي فتسد هذا الفراغ لكن أن تأتي إلى المسجد متأخرا ثم تتخطى رقاب الناس فهذا مما لا يجوز والشيء الآخر من الناس من يأتي إذا وجد الخطيب بدأ يخطب إذا وجد الخطيب يخطب يجلس دون أن يقدم تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكل داخل إلى المسجد وهذا الأمر عاما وليس هناك ما يخصه من الأحاديث بل هناك أحاديث أخرى تنص نصا لا نزاع فيه في أن من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين ومنهم من يأتي فإذا وجد المؤذن يؤذن يقف بحيث لا يشرع في تهية المسجد حتى ينتهي المؤذن من من الأذان فكأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا أمر في ذلك بدخولك إلى المسجد يجب عليك المساراة بتهية المسجد أما إجابة المؤذن عند أذانه وإن كان هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لكن هذا لا يدل على الإيجاب لأن هناك قرينة بل قرائن التي تصرف هذا الأمر النبوي من الإيجاب إلى الاستكبار فلذلك ينبغي أن يتنبه الإخوة بهذه الأمور hudubar mu yau a takaice ta kunshi bayanin wani hadisi tal daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imam muslim ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin sa da ma waɗansu malaman hadisi daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه wannan shi kaɗai ne hadisi idan muka bi hadisin daidai ya kunshi shiriya ya kunshi bayani da nasiha ga al'umma shiriyar da in mun rike ta cikin ayyukanmu da maganganunmu na yau da gobe za ta zame mana sababin rabauta a duniya da kuma lahira annabi da rada mutum Allah tabbata gare shi ce la ta hasad kar ku yi wa junan ku hasada abinda kuma ake nufi da hasada shine tamanni zawali ni'matul ghayr ka gurace wata ni'ima da dan uwanka ya samu ta kau ta bar shi ni'imar mulki ko ta kuɗi ko ta lafiya ko ta martaba da kima da yake da ita a gaban jama'a ko ma wace irin ni'ima ce daga cikin ni'imomin duniya ka ga wani dan uwanka yana da iza wajada al-khatib bada yakhutub iza wajada al-khatib yakhutub yajlis duna an yuqaddima tahiyat al-masjid والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكل داخل إلى المسجد وهذا الأمر عاما وليس هناك ما يخصه من الأحاديث بل هناك أحاديث أخرى تنص نصا لا نزاع فيه في أن من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين ومنهم من يأتي فإذا وجد المؤذن يؤذن يقف بحيث لا يشرع في تهية المسجد حتى ينتهي المؤذن من من الأذان فكأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا أمر في ذلك بدخولك إلى المسجد يجب عليك المساراة بتهية المسجد أما إجابة المؤذن عند أذانه وإن كان هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لكن هذا لا يدل على الإيجاب لأن هناك قرينة بل قرائن التي تصرف هذا الأمر النبوي من الإيجاب إلى الاستهبار فلذلك ينبغي أن يتنبه الإخوة بهذه الأمور hudubar mu yau a takaice ta kunshi bayanin wani hadisi tal daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu muslim ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafinsa da ma waɗansu malaman hadisi daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله ويرضه wannan shi kaɗai ne hadisi idan muka bi hadisin daidai ya kunshi shiriya ya kunshi bayani da nasiha ga al'umma shiriyar da in mun rike ta cikin ayyukanmu da maganganunmu na yau da gobe za ta zame mana sababin rabauta a duniya da kuma lahira annabi da rada mutum Allah tabbata gare shi ce la ta hasad kar ku yi wa junan ku hasada abinda kuma ake nufi da hasada shine tamanni zawali ni'matul ghayr ka gurace wata ni'ima da dan uwanka ya samu ta kau ta bar shi ni'imar mulki ko ta kuɗi ko ta lafiya ko ta martaba da kima da yake da ita a gaban jama'a ko ma wace irin ni'ima ce daga cikin ni'imomin duniya ka ga wani dan uwanka yana da ita ka ji kyashin haka a zuci ka rinka fatan ina ma a ce wannan ni'imar ya rasa ta to wannan shine abin da ake kira da suna hasada hasada kuma sifa ta cikin sufofin yahudu wanda a cikin al'ummatan baya yahudu suna daga cikin al'ummar da Allah ya fi fushi da su kamar da ayoyi suka zo cikin alkur'ani mai girma dan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wadda kasirun min ahli kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim wato da yawa daga cikin waɗanda aka baiwa littafi kafin ku sun guraci ina ma ku sake bauɗe wa tafarkin shari'a kamar yadda su suka bauɗe suna yi muku wannan ne kawai don saboda hasada da suke kukan kuna kan shirya saboda haka dai sifa ta hasada sifa ce ta yahudu amma ya hasudu nan nas alama atahum Allah min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikma wa atainahum mulkan azima kowace irin ni'ima kaga dan uwanka da ita musulmi kar kai masa kyashinta ko ni'imar kuɗi ko ta ilimi ko farin jinin jama'a ya fi ka a kowane fage na rayuwa kar kai masa hasada yayin da kake hasada ba da shi kake faɗa ba kana kalubalantar ubangiji ne ya ubangiji me yasa ka ba wani kaza kana kalubalantar ubangiji ne domin duk abin da mutum kaga ya samu din nan na duniya ko na mulki ko na mulki ko na ilimi ko na wata falala ta duniya ubangiji ta'ala ne ya bashi ya riga ya umarni da rubuta arzikan mutane tun lokacin da mutum yake ciki an riga an rubuce abin da zai samu tun lokacin yana ciki an umarci mala'ika da rubuce al'amurra guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id to idan ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi kataba lahu hadha ar-rizqa shine wanda ya rubuta masa wannan arzikin da zai samu kai kake jin kirki kaga ba da jiki ba da ubangiji kake sannan maza da sanar ita la ta najis saboda haka dai sifa ta hasada sifa ce teku am ya hasudu nan nas alama atahum Allah min fadli wa qad ataina ala ibrahim sifa ta hasada sifa ce teku am ya hasudu nan nas alama atahum Allah min fadli وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما kowace irin ni'ima kaga dan uwanka da ita musulmi kar kai masa gashin ta ko ni'imar kuɗi ko ta ilimi ko farin jinin jama'a ya bika a kowane fage na rayuwa kar kai masa hasada yayin da kake hasada ba da shi kake faɗa ba kana kalubalantar ubangiji ne ya ubangiji me yasa ka ba wani kaza kana kalubalantar ubangiji ne domin duk abin da mutum kaga ya samu kan nan na duniya ko na mulki ko na ilimi ko na wata falala ta duniya ubangiji ta Allah ne ya bashi ya riga ya umarni da rubuta arzikan mutane tun lokacin da mutum yake ciki an riga an rubuce abin da zai samu tun lokacin yana ciki an umarci mala'ika da rubuce al'amurra guda hudu bi katibi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa shakiyyin qasai to idan ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi kataba lahu hadha ar-rizqa shine wanda ya rubuta masa wannan arzikin da zai samu kai kake jin gaji kaga ba da kike ba da ubangiji kike sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tanajis annajis shine ka je kasuwa zaka sai wata haja ka fara tayawa akan naira dubu sai wani ya zo ce an sai mun dubu ɗaya ɗari biyar dan ya ruɗe ka ka ɗauka cewa kuɗin ɗin nan ya fi kai yadda ka taya wato shine an yazi da tasfi'ati man la yuridu shira'aha shi ba sai zai ba kila suna haɗin suna da haɗin baki da wancan mai hajar duk wanda ya zo kaya ya fara saya shi sai zo a ce nawa wannan kuɗin a sa masa kuɗi naira dubu biyu sai in farko sai ce dubu ɗaya ɗari bakwai a ce albarka ce to na ƙara ɗari ɗaya kai kuma kana jin sa wani ya taya dubu ɗaya ɗari bakwai an ce masa albarka har ya ƙara ɗari ɗaya kai ai ba za ka fara tunanin ka tara naira ɗari tara ko naira ɗari bakwai ba za ka fara tayawa haka ba dole in za ka yi tayi kaga za ka ƙara sama to akwai waɗanda suke yin wannan dan saboda su yaudari waɗansu a kasuwanci ko ya haɗa kai tsakanin su dan kasuwar ko kuma kai kawai yake so ya tuta dan ya sa a daki hancinka a kasuwa to manzon Allah ya haramta wannan yace la tanajisu sannan kuma yace wala tabaghadu kar ku rinka yin adawa da juna ko da an sami sababin da ke haifar da rikici ko rashin fahimtar juna rai na iya baci zuciya na iya damuwa amma wannan ba shine zai lamunce muku ku yi gaba da juna ba domin ubangiji subhanahu wataala ya haramta gaba da juna tsakanin dukkan yan uwa musulmi makwabci ko wanda ba makwabci ba wanda yake kusa ko wanda yake nesa haramun ne yin adawa da juna dan saboda Allah ya nuna mana haramun da yin adawa da juna duk abin da zai sabota gaba sai Allah ya rinka kautar da shi shan giya na sa mutum ya sha giya ya fita daga cikin hankalinsa ya zagi wani ya ci mutuncin wani kila watan ya kasa juriya shi kuma ya rama bai san dan giya bane kaga gaba sai ta faru caca na haifar da gaba da juna idan wannan ya tatike wannan kaga zai rinka ji a cikin zuciyarsa akwai wani damuwa ta tare da shi sai gaba ta faru saboda haka sai Allah ya haramta ta dangogin ababen da ke haramta ta ta ubangiji subhanahu wata'ala a da ke jawo gaba ubangiji ya haramta su kamar yadda ababen da ke kusa da gaba kuma sai kuma Allah ya shar'anta su annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tabbas ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani babu yanda za a yi ku yi imani sai kun kaunaci juna in ba kaunar juna babu imani in akwai gaba da juna kenan babu imani cikin yace kuna so in shaida muku abinda idan kun aikata shi zai sa ku kaunaci juna kamar mun ce eh sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ufshu salama bainakum ku yada sallama tsakanin da kaga mutum uwan ka ce assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ko da mutum ya maka laifi kullun yace assalamu alaikum ya saki fuska kullun yace assalamu alaikum sai kaga wannan sallamar tana ta sassabe wannan laifin har a zo wata rana babu shi saboda haka sai shari'a ta shar'anta sababan da ke kawo gaba ta haramta su abu sababan da ke kawo fahimtar juna da kaunan juna kuma aka shar'anta su kamar yadda annabi ke cewa tahadau tahabbau aw tahabbu yace ku yawaita kyauta tahaddu tahabbu ku yawaita kyauta tsakanin ku da juna sai ku kun kauna juna kaga rowa kuma kenan na kawo gaba yawan kyauta kuma na kawo soyayya na kautar da wannan kin da haka da annabi ce la tabazu sannan yace wala tadabaru kar ku yanke ma juna hatta dabur shine yankewa kana mu'amala da wani ka yanki kwata-kwata ba kuma zama ne ne da gobe canja ba ka tashi daga wata unguwa ka koma wata shi yana wata ce da kun yi nisa a kuna tare amma dai ka yanke alaka da shi yanke wata gaba to wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai dai ba laifi bane ba idan ka ga da kana shigar da mutum cikin waɗansu al'amuranka sai ka ga cikin shigar da shi din kuma yanzu yana cutar da kai wannan al'amuran da yake cutar da kai sai ka yanke ka ɗauke musu wuta ta wannan gefen amma baya hana ku gaisa ku yi tsira ta gari ta labaran duniya gaba ɗaya amma keɓantattun al'amuranka da suka shafi mutuncinka suka shafi harkarka suka shafi aikinka wanda yake ba wanda zai sani sai wanda kake ganin zai taimaka maka wajen maka nasiha sai ka yake ba za ka faɗa masa mutum da ka san shi in ka faɗa masa zai cutar da kai wannan babu laifi sana annabi yace wala yabi ba'dukum ala bai ba'd kan sashi yi cinikayya kan cinikayyar sashi abun nufi kar in zo na ga haja ta zan sayarwa wane ka zo ka ce a bari zan sayar maka da wata wadda ta biyo da kyau zo nan gurin gani wannan bai halatta ba a cikin harkar kasuwanci yayin da zo ka tun wannan ina taya haja kai ba za ka kawo mun taka ba kai mun tallarta har sai mun gama ciniki da wannan yadda ta kaya in ban sayawa babu komai sai ka kira ni kuma kai in kira naka amma a zo ya fara magana da ni wannan yajin nawa wannan tilmin atamfan nawa katan din madaran nan nawa kafin a kai ga na sayar masa ta kuma ka zo ka ce ga wata nan aure na tafi wannan arha zo nan in maka sauki wannan bai halatta bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan yana haifar da gaba a tsakanin musu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku zamanto yan uwa ku zanto bayan Allah yan uwan juna yan uwan taka ku shine in girmama ka ka girmama ni in ga mutuncin ka ga mutunci na sannan ya ce musulmi dan uwan musulmi ne dan haka kare cuce shi wato kare zalunce shi kenan sannan kuma kare wulakantar da shi ya rainar da shi ya dauke shi ba kowa ba sannan kuma wala ya tazulhu kare ki taimakon sa in halin taimakon sa ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ta kawa anan take ya nuna kirjin sa haso wato abin nufi asalin ta kawa yana zuci amma tasirin ta yana bayyana a cikin ayyukan mu da maganganun mu domin a hakikanin takawa a shari'a shine yin abin da Allah ya ce ne santa daga abin da Allah ya hana idan an ce takawa tana zuci ma'ana asalin ta kenan amma da mutum yake yana takawa ko baya sallah ko baya azumi ko baya zakka kuma yana shan giya kuma yana abin da mun ce ya bar ta tsoron Allah ba sai ce attaqawa ha huna ya nuna zuci to wanda ya zama fasaran son zuciya ke sai mu ce tabbas attaqawa ha huna a zuci take lakin na asaraha ta tabayyana alal jawar dole tasirin ta zai bayyana a cikin ayyukan ka dan takawa shine imtisal al awamir da bin nawahi yana yi bari na bari wannan shine hakikanin takawa sannan nan zai yake cewa ya ishi mutum sharri ya rinka wulakantar da dan uwansa musulmi kowane musulmi dangane da musulmi dan uwansa haramun ne waɗannan al'amura guda uku dukiyarsa jininsa mutuncinsa baya halatta ka ci dukiyarsa ko ta hanyar bashi ko ta hanyar damfara ko ta hanyar ka karɓi kaya ka cinye ka biyan kuɗin ta kowace irin hanya baya halatta ka ci ka ci dukiyar dan uwanka musulmi Allah ya haramta wannan da nassin ayoyin alqur'ani masu yawan gaske da nassin hadisi masu yawan gaske baya halatta zubar da jinin dan uwanka musulmi ta kowace irin hanya ko da mutum yayi abin da za a zubar da jinin sa ba dai dai ko aka danka hukunci a hannun su ba an dauka ne a hannun kotun musulunci amma kai ko mutum ya laifin kisa bai halatta ba kai ka ce ka kashe shi kai a tambaye ka mai dalili ka ce yayi laifin kisa wa ya saka idan aka haka idan sai gari ya lalace ni ma sai in ga wani maki na in ce yayi laifin kisa kawai sai in kashe to wancan ba ya ga makiyin sa gobe ya kashe shi duk wanda yawa wani barna sai ya ce ai wancan yayi laifin kisa to daga nan gurin sai al'amuran su ke sannan kuma haramun ne ci masa mutunci ya kamata ka kiyaye mutuncin dan uwanka musulmi mutunci shine fa komai tsada ta sarar dan adam in aka ce ba mutunci to kuma babu dan adam din da haka kai iyakacin kokarin ka yadda kake so a kare mutuncin ka ka kare mutuncin dan uwanka musulmi Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hadat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma aslih a'immatana wa walata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين